da fama oyoyo baba ya su kashim suka kwana arewa na iya Bani tabbari na masa take, dan Ahmadu bai Bola kamar zuwa gane da aiki.
ya sauka da Shikafar bare wajen mutanen da dawaki, dan Ahmadu da shi Bola da shi ne wuce auki.
ya sauka da bare Walakinan mai ya sauka da kwari, an so a lallaba a yi mana lori.
ya sauka da Allah sai bare ya kare mana lori.
dan Ahmadu Ya ba mu Bola wanda za a yi mana kuri.
ya sauka da bare Wani kasa ya yi masa jaje. Jirgin da mun ka hau gashi ko ya je.
ya sauka da Kada bare yan mujandi ina mujandi.
dan Ce Ahmadu munafukan Bola mu yan bi mu a saji.
ya sauka da Kaji mujandi bare ma Allah da da girma. Mataimakin furan dan kake dama.
ya sauka da Kan bare hasada da kai bar shi ya suma.
dan Ahmadu Don ba ka da Bola adawa ya ka jama.
ya sauka da Ibrahim bare masani baya hana sauri. Ejinin kabiru gulwansa da kwari.
ya sauka da Da bare ba da ba a mana kuri.
dan Ahmadu Uga Bola falake dan koki da saura. Lalon yana ciki in muku fira.
ya sauka Da da akwai bare masani gwamna wuce tsara.
dan Ahmadu Gandu wajen Bola mai gidan gogo ashe.
ya sauka da Sai in rufa bare yi kwamle wuce tsara.
dan Ga Ahmadu mata wata Bola farawa yau gyara.
ya sauka da Abdullahi bare ban zama ban ki faɗa ba. Da injiniyan mu ba zan ki gyaɗa ba.
ya sauka Dan da sakin bare jinin malin ba shi ku duba.
dan Ahmadu Ya tana Bola rana waka ta kwaɗi na. Hai! Baba ya sauka da bari.
dan Ahmadu Bola Zababban shugaban kasa sannu da fama. Oyo-oyo baba ya su kashin suka kwana.
baba ya sauka da bare Dan Ahmadu Bola.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka kwana.
Nan ya sauka da kwari, jinan Muhammadu Bola, halattaccen shugaban ƙasa asali da fama. Oyoyo baba ya su kashin suka Baba kwana.
ya sauka da kwari.
Jinan Ahmadu Bola, Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka kwana.
mai safa da yamma kaliki mana da sarki.
Ɗan Ahmadu Bola Idan ya sauko cikin wuya ya maka sauki.
ya sauka da kwari.
Rabbi in yi ikonsa ba a nuna masa naƙi.
Ɗan Ahmadu Bola Baba mun kwashi gwagwarmaya dare safa da rana.
baba ya sauka da kwari.
Nan Ahmadu Bola.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka kwana.
Tsira da isa ga lahadin mu biyayye.
Ɗan Ahmadu Bola Manzo na mazurwa da tsanin mu tsayayye.
ya sauka da kwari.
Har hali har sahaba sun girmi musaye.
Ɗan Ahmadu Bola Rabu har bola Ahmad da kashim na gwani.
baba ya sauka da kwari.
Ruwa mai rika kifi.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka Ga kwana.
halattaccen shugaban mu ya sauka ubana.
Ɗan Ahmadu Bola Baba bola Ahmad Tinubu barkan ka da bana.
ya sauka da kwari.
Sanda baka nan baba sun ka toya mani gona.
Ɗan Ahmadu Bola Gashi sun kona gidanmu baba sun zagi ubana.
baba ya sauka da kwari.
Jinin Ahmadu Bola.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka Suna ta kwana.
zazzagi na akan kawai wani da kowa.
Ɗan Ahmadu Na ce Bola da su baba yana zuwa jinin Ahmadu giwa.
ya sauka da kwana.
Gashi ka dawo baba za ka ebe mana kewa. Aya, Ga halattaccen shugaban kasa mai ra'ayi.
Baba ya sauka da kwari.
Jinin baba. Eh.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka Baba kwana.
kowa murna yake da kalmar ka guda biyu.
Ɗan Ahmadu Bola Batun ilimin kankana a ninka shi da yayu.
ya sauka da kwari.
Sai batu na tsaro tun da kai bayanin cire layu.
Ɗan Ahmadu Bola Kagadin sir kullum su sai su kare shi a juna.
baba ya sauka da kwari.
Na kashin kake. eh.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya saka shim suka kwana.
suka ɓoya Muhammadu Bola, Gaskiya ta yi halinta sai ta haure aka tauna Baba ya sauka da kwari.
Dan Ahmadu eh.
Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya suka shamsu ka kwana.
Mai kawa da zuwa ya fi kyau a miƙa masa aika Dan Ahmadu Bola Kuɗi kyan hula a radu ba ta wuce dai ka ya sauka da kwari.
Shi kwa kyan rumbu bai wuce a ɗora masa jinka Dan Ahmadu Bola Taimakon ya kawo shi ya fi yan ba ni ka suna baba ya sauka da kwari.
Dan Ahmadu Bola Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya suka shamsu ka kwana.
Sanan ya karbi kasa akwai bayani na tsanaki Dan Ahmadu Bola Dole mi uzuri igunsa karma tauye masa haƙi.
ya sauka da kwari.
Idan akwai kura ko na ce a ɗakin da sayaki.
Dan Ahmadu Bola Sannu sannu nake so ku gane tsari na ubana.
baba ya sauka da kwari.
Jinin Ahmadu Bola.
Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
Idan akwai wasu ba a je suka a kunshinsu da dama.
Dan Ahmadu Bola Kuma akwai kwantan ayyuka da sun tattara suma.
ya sauka da kwari.
Tattalin arzikin ƙasa a nan ne aka fama.
Dan Ahmadu Bola Wanda di ya tuna dole take zai dubi batuna.
baba ya sauka da kwari.
Na kashin kake ce.
Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
Yadda dai mun dace da jarumi ga shi kwararre.
Dan Ahmadu Bola Inda kowane fanni ana misalin shi da kyaure.
ya sauka da kwari.
Ahmadu Bola tunan sai baba kwararre.
Dan Ahmadu Bola Allah ya rika ma baba shine ne kudirina.
baba ya sauka da kwari.
Da kashin kake ce.
Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
Ga kuma kashi wajeti mabifinsa tsayayye.
Dan Ahmadu Bola Dokin aka wani aradi ka girma musayi.
ya sauka da kwari.
Da bushenshe ba a yin misalinsa da ɗanye.
Dan Ahmadu Kada.
Bola da kashin da jinin buga shi sun gamsu da juna baba ya sauka da kwari.
jinin Ahmadu Bola Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
kowa ya fito ya gaida dan Ahmadu Bola Dan Ahmadu Bola ya karbi kasa abin shi sai ga ma'abila ya sauka da kwari.
da aiki aiki na gaske za a yi mana zalla Dan Ahmadu Bola duk dan Najeriya a taba shi da murna baba ya sauka da kwari.
da kashin kake eh, Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
ga Ibrahim Masari ba zan ki gwada ba Dan Ahmadu Bola da an gaida jinin kabiru ba zai gajiya ba ya sauka da kwari.
garma na wadar riba da shi ba daga nan Dan Ahmadu ba Bola dalalan diji na baba zai karbi batuna baba ya sauka da kwari.
na gode Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
shugaban jam'iyya muna da maye na gani na yi Dan Ahmadu Bola duka cinye su daga adamu ya bonai ya sauka da kwari.
kai da gwamnan mu masari dole ne in yi batunai Dan Ahmadu Bola da atm gwarza ba a canza masa suna baba ya sauka da kwari.
APC Zababben shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya saka shamsu ka kwana.
marhabin da dawowa.
In ji 'yan ƙasa baba.
Sannu dan gidan Ahmadu ya ka zo gida baba, Farhabin da dawowa.
injiyar kasa baba.
Sannu dan gidan Muhammadu ya ka zo gida Tara baba.
marhabin da dawowa, injiyar kasa baba. Sannu dan gidan Ahmadu ya ka zo gida Eh, baba.
marhabin da dawowa.
Na gode.
Sannu dan gidan Muhammadu ya ka zo gida baba.
Baba mun ji daɗi kuma hankalinmu ya kwanta.
Marhabin da dawowa.
Baba duk talakawa na ta Allah inganta.
In ji 'yan ƙasa baba.
Lafiya da nisan kwanan ka Allah fifita. kama da renewa marhabin da dawowa.
gatinin budan ha Sannu dan gida Muhammadu ya ka zo gida da baba.
mai kama ake kota dole za a tantance Marhabin da dawowa.
dan hawan ka mulkin nan baba wanda ya ce In ji 'yan ƙasa yan baba.
sassaka da sara sai gatarin ya lalace Marhabin da dawowa.
sun kira biya so haka gashi ka zamo baba Marhabin da dawowa.
Na gode.
Sannu dan gida Muhammadu ya ka zo gida baba.
Ka inuwa da shan Allah ba da shan mutum ne ba.
Marhabin da dawowa.
Da da shan mutum ne to da ba za mu haure ba.
In ji 'yan ƙasa Da an baba.
kai bari fa an kai bauro kawar ba za a yi ba.
Marhabin da A nan dawowa.
Allah ya nuna iko na zawa ta gangani baba.
Marhabin da dawowa.
APC.
Sannu zan gida Muhammadu ya ka zo gida baba.
Bari na zo da jam'iyya don watakila na kare rudar su.
Marhabin da dawowa.
Masu antifatin gangan nake misalin su.
In ji 'yan ƙasa baba.
wanda ke na kwallonsa gidansa kaji su su su Marhabin da akwai dawowa.
biye akwai ministan da ba zan faɗa a waka ba Marhabin da dawowa.
apc Sannu zan gida Muhammadu ya ka zo gida baba.
ke kudin da ba na arewan suna ta yin doki Marhabin da dawowa.
gajinin biya tabbata garkuwa wajen meki In ji 'yan ƙasa baba.
tun da bai kuri ya zo dole in yi tattaki Marhabin da Dai dawowa.
yanzu mu a bila mu jaga mu can wajen baba Marhabin da dawowa. Sannu apc zan gida Muhammadu ya ka zo gida baba.
Tashi mu shati mazaira ba lamo abu a jarka Marhaban da dawowa, garkuwan arewan duka rabu ne ya mai daka.
in ji 'yan ƙasa baba.
Allah ya kara kwanin gwiwa ka kwai da mu zaka.
Marhaban da dawowa, Gatinin buga gashin banki masu bila ba.
marhaban da dawowa.
Na gode.
Sannu dan gidan Muhammadu ya ka zo gida baba.
Baba ya sauka da kwari.
Ɗan Ahmadu Bola, Zababban shugaban kasa sannu da fama. Oyoyo baba ya su kashin suka kwana.
baba ya sauka da kwari.
Dan Ahmadu Bola.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama. Oyoyo baba ya su gashin suka Sanan fara.
ya sauka da kwari, sanan Muhammadu Bola, halattaccen shugaban kasa a sani da fama. Oyoyo baba ya su kashin suka kwana.
Baba ya sauka da kwari.
Sanan Muhammadu Bola.
Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sannu da fama, oyoyo baba ya suka shim suka kwana.